وعلى آله وصحبه أجمعين amma بعد wannan shine mu na shida a cikin majalisun da muke na tarjama da kuma ta'aliki a cikin littafin maqsuratu ibn ta lugha mun gama da baiti na 30 na 43 zamu shiga baiti na 44 yake cewa summa ibn hindin basharat niranuhu yawma uwaratin tamiman bis salah معتن لي يأس يناجي همتي إلا تحداه رجاء فاكتما يتي ثم ابن هند سنن أمر ابن هند ابن ما السماء أمر ابن هند ابن ما السماء wanda yake sarki ne wanda ya mallaki ƙabilar banu bakar da banu wa'il kuma dama ya kasance shi ɗin baffan annu'man ibn munzir ne sanannen sarki da aka sani a <clears throat> to wani rikici ya shiga tsakaninsu da tamimawa ko kuma ɗan uwansa a mustatir tamimawa suka kashe shi da wani daga cikin ƙabilar banu tamim ya kashe ɗan uwansa da ya kashe ɗan uwansa sai ya gudu makka sai ya je ya haɗa kai da ƙabilar banu naufal ibn abdi manaf gashi ya shiga makka garin harami kun ga man da kalahu kana amina tuntuni dama wannan ka'idar take sannan kuma ya je ya haɗa kai da ƙabila wacce take babba na haka ba zai kamu ba to sai labari ya je wa amru bin hindu bin ma istama sai ransa ya ɓaci sai rantsuwa cewa ya rantse sai ya kashe mutum ɗari a cikin tamimawa haka ya dinga sawa ana kamo tamimawa ɗaya bayan ɗaya sai da ya kashe mutum casa'in da tara ya rage saura a mutum ɗaya to ana nan ana jiran mutum ɗayan nan to sai ga wani mutum shi ɗan ƙabilar barajima ne barajin kuma batsanun ne min bani tamim tamim suna da faɗi da yawa to shi yana cikin tafiya yunwa ta ishe shi sai ya jiyo ƙanshi ashe mutanen nan aka yi wa an haka wannan okudut ɗin ana sa su a ciki ana babbaka su to ya hango wuta kuma ya jiyo ƙanshin kamar suya haka kawai sai ya ranta ya biya sai ya dinga bin wannan hayakin har sai da ya zo wannan wurin yana zuwa sai aka yi wuf aka kame shi ana kama shi sai aka ce kai bawan Allah ya aka yi daga ina kake yace shi ɗan ƙabilar barajin ne ɗan ƙabilar barajin ne ce ce to ai wafidul qawm shi ma ku kama shi ku kashe shi to aka kama shi shi ma aka kashe shi aka yanka shi saboda wannan maganar da ya faɗa yake cewa yake cewa inna shaqiyya wasidul barajin inna shaqiyya wasidul barajin shi ma tun daga lokacin arsalaha masalan ya zama karin magana kuma har izuwa yanzu ana har izuwa nan lokacin ana ana ana tsokana su yan bara da cewa su ma yin abinci ne gashi dai a sanadiyar abinci ya ya kawo kansa kuma har ya kashe kansa akwai wasu baituka da ake yi da yawa na zambo da tsokana ga su yan kabilar barajin din saboda tsabagen su da abinci to a shi ibn hind din shine amr ibn hind ibn ma'isama sama' shi kuma kun san wanda ya kashe shi aiko shine amr kalsum a tagalibi saboda shi kuma uwarsa tana jin ƙasaita shi ya tara fadawan sai ce wace mace ce kuka san ta isa a garin nan ko a duniyar nan ina so ku gaya min ita ni kuma zan sa ta zo ta yi wa ta bauta Ya ka ce a'a to ai ba macen da ta isa kuwa kamar mahaifiyar amr bin kalsum domin ‘yar muhalhil ce ibn rabi'a wanda aka yi yakin basasa harbul basus da shi kuma kakanta waye imrul qais ibn waye aka kewaye take da nasaba ta nuna wa sarki sai ce a a zo da ita da shi din da aka zo da ita shi amru bin kalsun bai san me ake nufi ba kawai aka shigar da uwarsa wurin uwar sarki shi kuma aka zaunar da shi a fada dama kuma akwai jiƙaƙƙiya tsakanin su saboda rikicin banu bakar da banu wa'il wanda shi ɗin ibn ma'is sama ai shi ne ya hukunta aka aka ebi zaratan matasa mutum saba'in daga ƙabilar banu taglif aka ba wa banu bakar lokacin da haris ibn hilli zai zo ya waƙa sa'aza na sinabi bai ha a sama'u rabba sawu ne mallumin hussawa'u to dama akwai wannan jiƙaƙƙiyar to ita kuma uwar sarki tana sama sai ta yadda kofi haka sai ta ce da mahaifiyar amurmin kalsun ɗauko min kofin nan kimi koma ta kalle ta sai ta ce littakun sahibatul hajati ila ha mm. mai bukata ta tashi ta biya ta yi abinta mana sai ta banza da ita can sai ta ƙara cewa mi komin kofin nan na ce ta ce litakun sa'ibatul hajjati ila ha. to a karo na uku tana faɗa ta ce mata ke na ce ki mi wannan kawai sai uwar amru ta sa hannu aka ta ce wa zilla wayo na a kawo ni inda za a kaskantar da ni sai kawai amru ya ji yana ji sai ya gane me ake kawai sai tashi ya sa kan sakali ba dawa bai shiga da takobi ba kawai sai ga kalsakalin da yake rataye a fadar shi amur bin hind din ya fincike shi kawai ya zare ya sauke masa kai kuma ya sabu waƙarsa ala hubbi bi sahniki fasbahina wala tuzqi khumur al andarina musha'sha'atan ka'anna al khussa fiha idha ma al ma'u khalaqaha sakhina تجور بذل بانة أن هواه إذا ما hatta حتى يلينا سبنت الكاس عنا أم عمر سأنبو قتكو نفا وكان الكاس مجراها اليمينة وما شر الثلاثة أم عمر بصاحبك الذي لا تسبحينا وكأسا قد شرفت ببعل بك وأخرى في دمشق وقاسرين كفي قبل التفرق يا ذعينا نخبرك اليقين وتخبرينا كفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينة har inda ya fara a din fala ajal alaina wa anzirna nukhabbiruka al-yaqina bi anna nuridu ar-rayati diban wa nuzirhunna humran qadrawina ai a ciki zaka ga yana fada mene asaina an na dina? Ya yi cika baki lada duniya wa man abha alaiha wa naftishi hina qadirina yana ziga kabilar ta sai yace su yace su fa mutane ne wanda za mu zo muku bishubbanin ya raunar ƙasila majidan wa shibin bil mujarribi na ce matasa ne mu wanda su suna ganin ƙarshen daraja shi ne a kashe ka auren yaƙi ya ce ga dattawa kuma wanda sun gajiya sun ga yau a yaƙi ya ce mu fa matanmu fa in za a tafi fa su suke riƙe linzami suna cewa waya ƙulna lastun bu'ulatana suna cewa da mazajensu kakka kuskura ka kara kusanta ta an ba a fita yakin nan da kai ba ya ce mu ne za ka ga yara ƙanana a filin yaƙi suna bal a nan ne ma aka ce ashe ta maula ta daɗe yu da hadunar ru'usa kama tu dahdi hazawiratun bi abtai halkurina Yadda za ga yara 'yan matasa suna suna gara ta maula a cikin garin makka wannan ya buga ya ba wannan wannan ya buga wannan haka za ka ga su ma suna yi da kawunan jarumai yake cewa menene mutane suna dawowa da ganima yace wace waji ina bil muluki musaffadina mu ko mu muke fita yaki mu zo da sarakuna a cikin mari wa nashrabu in waradna al ma'a safwan wa yashrabu ghayruna kadiran wa qina to shi din gashi fa kun ga yadda yawa wa tamimawa shi ibnu hind din yace su mabnu hindin sannan amr ibn hind ibn ma'is sama'i basharat niranuhu yawma uwaratin yawma uwaratin din shine ranar da aka dinga kuna tamimawa shine ranar kuna tamimawa tamiman basharat niranuhu tamiman wutar da ya kunna ta je ta wato ainihin ta fuskanci tamimawa bisila da kuna yawma uwaratin a wata rana da ake kira yawma uwaratin sai ce ma'tanna li ya'sun yunaji himmati illa tahaddahu raja'un faktama ya ce ma'atan nabi ya wato e bai haso bai taɓa bujiro min ba yunaji himmati da zai gana da na da himmata da zarar e bai ƙauna ya zo min ba zai zo ba illa ta haddahu face sai himmata ta raja'un face ƙauna ta zo ta ƙalubalanci wannan e bai haso ɗin fakta ma sai kaga e bai tsammanin ya kauce ga baki ɗaya sai ce aliyatun ko aliyatan bil ya'malati yartami biha naja'u baina ajwazil fala yace aliyatan yace ina rantsuwa rantsuwa alu aliyatan shine yake cewa wala ya atali ulul fadl minkum an kama fassara ta a matsayin rantsuwa kenan ko wa yawman ala zaharil kasibi ta'azzarat alayya wa alat halfatan lam tahallali inji imrul qais ko yana ke cewa qalilul alaya hafizun bi yaminihi idza sadarat minhu al aliyatu barrati to yake cewa aliyatan ina yin rantsuwa rantsuwa bil ya'malati to ya'malat jam'in ya'mala ne shine raquma kakkarfa taguwa kakkarfa to amma dai nan sai dai mu ce da ubangijin da ubangijin raquma wani raƙuma ne yartami bi hanna ja'u wanda gaggawa take jefa su baina ajwazil fala a tsakankanin kirji ko tsakiyar jeji wai kai ka ce sauri ne yake ɗaukar raƙuma yake cilla su cikin tsakiyar jeji al ko al kenan annaja'u kuma shine gaggawa kamar yadda ke cikin hadisin bukhari na abu musal ashari Allah ya ƙara da a gare shi wanda manzo Allah ake cewa masali wa masalu ma ba asali Allahu kwatankwaci na da abin da Allah ya aiko ni da shi ka masalin rajulin a ta ƙauman faƙala bi ainihya yake cewa na hango rundina da idanuwan nan nawa wa inni anan nazirul uriyan fan naja'an ku yi gaggawar guduwa ku yi gaggawar guduwa sai wasu mutane suka yi masa biyayya suka tsira wasu kuma suka karyata shi sai ga shi an zo musu da asusu ba kuma an halakar da su to anan annaja kenan yartani bi hannaja baina ajwaz ajwaz jam'i ne na jaw jaws kuma shine kirjin abu kamar yadda Imrul Qasi yake cewa fa qultu lahu lamma tamatta bi jawzihi wa ardafa a'jazan wa na'a bi kalkali ala ayyuha al-layl at-tawil alanjali bi subhin wa mal isbahu minka bi amsali a wata ruwaya kenan bi jawzihi a wata ruwaya kuma bi sulbihi to wai ina rantsuwa da ubangijin raƙuma raƙuman da gaggawa take jefa su tsakanin tsakiyar ko a tsakiyar jeji alfala kuma shine jeji ko sahara wani raƙuma ne wa'annan husin ka ashbahil hanaya dummarin yar'ufna bil amshaji min jazbil bura yarsubna fi bahri duja wa fi duha wa bi duha yafuna fil ali idha al alu tafa yace husin raƙuma ne masu zurfin ido saboda tsabagen tafiya idan su yayi kwala-kwala ya koma rami ka ashbahil hanaya in ka gansu saboda rama kamar jikkuna ne na baka an san baka ko wacce ake harbi da ita kaga dan fara take to haka suke ashbah jam'u shabah shine jiki bummarin ramammu yar'ufna suna yin habo bil amshaji da cakudaddiyar majina da jini min jazbil bura saboda jan zabba da ake musu an san zobe wanda yake ake sa musu a hanci to wannan raƙuman saboda ba mazauna ba ne albura jam'u albura bura ɗin kuma shi ne zobe shi ma wannan ana cewa albara albira albura in an ce albara su ne halitta kenan an gane ko ko kuma albara baya kamar yadda abin nan ƙasa kai shi ne za ka ji shi ibn malik ɗin a cikin musallat yake cewa alkhalƙu wa turbul bura ammal bira alkhalƙu wa turbul bura albura ammal bira fa innaha hai'atu baryin wal bura buratun ihdahunna halqatun tura bil aini fi amtil ba'ir al ya ce alhalku turbu albara halitta da ƙasa ana ce musu albara daga na ake cewa albaraya amma albira amma albira bilkasiri fa fa ha hay'atu barin kamar yadda ake fiƙe abu kenan yanayin yadda ake fiƙe abu wal bura bura kuma da zamma buratun ihdahunna halqatun turabil aini fi amfil ba'iril abi to kusin ka ashbahil hanaya kamar jikuna ne na baka bummarin ramammu ofna suna haɓo bil amshaji da cakuɗaɗɗiyar majina da jini ko Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa min nutfatin amshajin naftalihi min jazbil bura saboda fincikar da ake wa zabban nan nasu na hanci subna raƙuman da suke ninkaya fi bahar duja a cikin teku na dare in dare yadda ka san ninkaya suke yi yanzu zaka ga sun isa inda za su je wa bidduha ya tufna ko ya tufuna amma idan lokacin hantsi yayi kuma sai kaga suna ɗaukaka fil ala a cikin kawalweniya idhil alu tafa idan kawalwaniyar ita kuma ta ɗaukaka fashabbahatuhum fil ali lamma takammashu hada'iqa daumin aw al muqayyara an jimirul qais ko a cikin sama ka shauqun yace fashab yan matan yace wa fashabbahatuhum fil ali sai na kwatanta su da na hango su a cikin kawalweniya a lamma ta kammashu lokacin da suka ko ta kammashu suka fito da daddare ko lokacin da suke tafiya ika domin kamar gonaki ne na goruba aw finan muqayyara ko jiragen ruwa ne wanda aka yi musu faci da ƙaro saboda kada ruwa ya jiƙa su to funa kuma suna ɗaukaka fil'ali izil alu bafa. akhfafuhunna min hafa wa min waja marsumatun takhdubun biyad alhasa akhfafuhunna wato kofatan su sura kuman min hafa saboda rashin takalmi wa min waja da kuma falfeci ita ce cutar da take fitowa a kafa marsumatun wato duk a caccake take ta tsage tana jini takhdubun biyad alhasa kofatan ne yake yi wa farar tsakuwa kunshi saboda tsabagen jini don kasancewa tafiya suke to wayannan raƙuman da su yake rantsuwa ya hamil na kulla shahibin muƙauƙifin min tsuli ta da tad'abil guduwe wassara ko wassura ya hamil na suna ɗauke da kulla shahibi ai kulla insanin shahibin dukkan mutum wanda yake mai jirkitaccen launi saboda wahala muƙauƙifin wanda ya yi doro min tsulita da abil guduwi saboda tsahon sabon tafiyar safe wasura da kuma tafiyar dare barrin mutumin kirki bara tsulut tsawa jismanuhu wanda tsulut tsayi yawan yunwa mai tsayi bara ta teke jismanuhu jikinsa fahuwa ka ƙidhin nabi ya zama kamar bakan dafara ko kuma bakan magarya fa huwa ka nab'i ya zama yadda ka san bakan magarya mahniyul ƙara bayan sa ya tankware alqara shine baya bi fatahil qaf alqira kuma bi kasariha shine garan baƙo alqura kuma jam'u qarya shi ma musallas ne az-zahr wad dubba'u mafhumul ƙara baya da kuma duma duk ana ce musu alqara wa bin dayfin wa ta'amuhu qira wal majmu'an shi ma ƙira ɗin wa ƙalul ƙura fi jam'i qaryatin bilash ishtinabi to yake cewa to mutumin shi kuma gashi nan fa huwa ka qidhin nab yadda ka san bakan magarya mahaniyul qara wanda yake mai tankwararren baya yanwil lati faddalaha rabbul ula lamma daha turbataha ala buna wannan mutumin da yake kan raƙumin nan ya nufi ka'aba wacce ubangiji maɗaukacin sarki ya ɗaukaka ta lokacin da a da ha turbataha da ya sanya ko ya shimfiɗa ƙasar ta buna akan wato gini to wannan mutumin ya tafi ka'aba to yanzu zai ci gaba da siffanta zuwansa ka'abar da kuma yadda ya yi a ka'abar sannan sai mu ji me jawabin rantsuwar tasa sauraka za mu dakata a nan baiti na hamsin da uku da fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana hada wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa